Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran. A shirinsa na rana kuma zango na biyu na shirye-shiryen da yake gabatarwa a yau ranar Lahadi. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru cikin tarihi a ranar da ake magana. Bayan sai kuma shirin na mu koma noma inda shiri ne da ke taɓa muku wasu daga cikin dabaru da kuma harkokin da suka shafi noma da yadda za a inganta ta. Da ƙarshe kuma sai shirin na namu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa yake muku dubi cikin wasu daga cikin mawaka da kuma waƙoƙi da mawaka na nan iran suke gabatarwa to waɗannan dai sune shirye-shiryen da za ku ji insha Allahu a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe inda yanzu fara da shirin nan na kokon san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 14 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 30 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wasu masu kiyaya da tsarin musulunci a kasar iran suka tare da wasu bamabamai guda biyu a masallacin juma'a da ke birnin tehran a daidai lokacin da limamin da ke jagorantar sallar a wannan lokaci ayatollah said ali khamenei yake gabatar da hudubar juma'a wanda a lokacin yana a matsayin shugaban kasar ta iran ne tashin bama-baman dai ya yi sanadiyar shahadar masallata da dama amma wani abu da ya fi daukar hankali dangane da wannan hari a lokacin shine wannan hari bai hana gudanar da sallar juma'a ba domin kuwa bayan kwashe gawawakin da aka kashe a wurin ayatollah da al ya ci gaba da hudubarsa bayan kuma ya bayar da sallar juma'a jama'a masu saurare ko kusan cewa shekaru 288 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan maris na shekara ta 1733 joseph presley shahararren masanin kimiyya ɗan ƙasar ingila ya rasu joseph ya kasance mai matuƙar bincike na kwakwaf a kan iska da kuma yanayinsa inda ya gano yadda tsirrai suke amfana da iska da kuma irin iskar da suke fitarwa shine ya gano iskar nitrogen da kuma oxygen ya kuma rasu a shekara ta 1804 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Sayyid Abul Qasim Kashani babban malamin addinin musulunci kuma mai gwagwarmaya da kusan turawan Ingila a cikin kasashen Iran da Iraki ya rasu. Aitullah Kashani ya yi karatu mai zurfi na addinin musulunci a birnin najab na ƙasar Iraki sannan ya shiga gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suka fara kutsawa a cikin ƙasar ta iraki da ƙarshe dai turawan ne suka kore shi daga ƙasar iraki inda ya koma iran a iran ne ayatollah kashani ya ci gaba da sa da turawan ingilan wannan ya sanya aka ɗaure shi a gidan kaso bayan ya fito mutanen tehran sun zaɓe shi a matsayin wakilin su a majalisar dokokin ƙasar a majalisar ne ayatollah kashani taimaka ma firaministan kasar na lokacin wajen jawo al'umma da su goyi bayan shirin sa na kwace kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na kasar iran daga hannun turawan ingila domin mayar da shi ya zama mallakin al'ummar ƙasa bayan wannan lokacin amurkawa da suke da karfin faɗa a ji a kasar iran a lokacin sun sanya an tsare ayatollah kashani a cikin gidansa tare da hana shi yin mu'amala da mutane baki ɗaya kuma ya ci gaba da zama a gidansa har zuwa ƙarshen rayuwarsa. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya wanda zan karanto muku su to da farko ga muhimman kanunsu shugaban falasinawa ya jinjina wa ayatollah sistani bisa goyon bayan yunkurin falasinawa da yi yayin ziyarar papa roma sojojin najeriya sun dakile wani sabon kokari na sace wasu dalibai a kaduna an bukaci shugaban amurka da ya dau darasi kan barazanar da yake yi wa kasar iran to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan shugaban gwamnatin cin gashin kan falasinawa mahmud abbas ya bayyana jin daɗi da kuma godiyarsa ga babban marta'in shi'a na ƙasar iraki ayatollah ali sistani saboda nuna goyon bayansa ga tafarkin falasinawa da yi a yayin ganawarsa da paparoma francis shugaban mabiya ɗarigar katolika ta duniya a ziyarar da ya kai ƙasar irakin a kwanakin baya tashar talabijin ɗin almanar ta ƙasar labanan cikin wani rahoto da ta watsa ta bayyana cewa shugaba abbasin ya bayyana haka ne cikin wata wasiƙa da ya aike wa ta nin don nuna farin cikinsa da irin yadda da wannan matsaya da ya ɗauka na goyon bayan al'ummar falastinu a faɗar da suke yi da yahudawan sahiyoniya wajen kwato ƙasarsu daga mamaya a cikin wasiƙar shugaba abbas ya yi fatan irakawa da sauran larabawan duniya ta samu ɗaukaka da kuma dawo da wajaje masu tsarki wanda masallacin kudus ke kan gaba a cikin waɗannan wajaje da aka mame musu a ranakun biyar da zuwa takwas ga watan maris ɗinnan ne dai papa roma francis ɗin ya kai ziyara ƙasar iraƙin don ganawa da manyan jami'ai da kuma malaman ƙasar inda ya gana da ayatollah sisanin a binin najaf ana farkon ziyarar da ya tasa inda suka tattauna kan batutuwa da suka shafi alaƙoƙi tsakanin addinai inda ya jinjina wa irin rawar da ayatollah sanin ya taka wajen kare rayukan kiristoci na kasar irakin daga hare-haren ta'addancin kungiyar nan ta da'ish. a yin ganawar da ayatollah sani ya sanar da wajibcin taimakawa al'ummomin da manyan kasashen duniya suke zalunta ciki kuwa har da al'ummar na falastinu babban mai bawa shugaban majalisar shawarar musulunci ta kasar iran shawara kan harkokin kasashen waje ya bayyana cewa iran ba za ta taba zama teburin tattaunawa da amurka ƙarƙashin inuwar barazana da matsin lamba ba yana mai jan kunnan shugaban amurkan joe biden daga aikata irin kurakuran da waɗanda suka gabaje shi suka aikata kan iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa a shafin sa na twitter inda ya ce ya kamata biden ɗin ya ɗau darasi daga tarihi sannan ya nisanci hawa ta farkin fito na fito da iran da gwamnatocin amurka da suka gabace shi suka yi mr abdullahiyan ya ce kamata ya yi a yi magana da maɗaukakan al'ummar iran da harshe na hankali da kuma tunani maimakon harshen tursasawa da sun amfani da ƙarfi wanda ya ce hakan ba zai haifar wa masu yin sa ɗa mai ido ba don kuwa cewarsa iran ba ta zama teburin tattaunawa da amurka ƙarƙashin inuwar barazana da matsin lamba ba kalaman nasa dai suna zuwa ne a daidai lokacin da sabuwar gwamnatin amurkan take ci gaba da nuna ta na tattaunawa da iran kan shirin ta na nukiliya to amma bisa wasu sharuɗa da take son gindayawa wadda tun da jimawa jami'an iran ɗin daban-daban suka yi watsi da yiwuwar hakan ta masu saurare kada da shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bih a nan birnin tehran rundunar sojin najeriya ta sanar da cewa ta samu nasarar dakile wani yunkuri da wasu 'yan bindiga suka yi na sace wasu ɗalibai na makarantar turkiya wato turkish international secondary school da ke riga cikin na jihar kaduna yayin da yake sanar da hakan daraktan hudda da jama'a na rundunar sojin ta najeriya muhammad yarima ya ce sojojin sun sami wato labarin sirri na shirin da 'yan bindigan suke yi da shi ne na kai hari makarantar ta turkiya inda nan take sojojin suka dau matakan da suka dace wajen kare afkuwar hakan hakan kuwa yana zuwa ne bayan da a daren ranar alhamis da ta gabata wasu 'yan bindigan suka sun yi awu gaba wato suka yi awun gaba da sama da ɗalibai 200 'yan makarantar kwalejin horar da harkokin noma da abubuwan da suka shafi gandun daji ta gwamnatin tarayya da ke unguwar mando a jihar cikin kaduna sai dai kuma daga baya gwamnatin jihar kaduna ta sanar da samun nasarar ceto mato 180 daga cikin ɗaliban biyo bayan wata fafatawa da ta gudana tsakanin 'yan bindigan da sojojin da suka kai wa ɗaliban ɗauki da dai kuma an ce har zuwa yanzu akwai wasu sama da 30 daga cikin ɗaliban da suke hannun 'yan bindigan a wani faifan bidiyo da 'yan bindigan suka sake a asabar sun nuna wasu daga cikin waɗannan 'yan makarantar da suka sace inda suka buƙaci gwamnati da ta ceto rayukansu ta hanyar ba da kuɗin fansa ga 'yan bindigan waɗanda suka sha alwashin hallaka ɗaliban matukar dai gwamnatin ta yi wani ƙoƙari na kwato su batun sace ɗaliban makarantu dai don neman kuɗin fansa a najeriya na nema ya zama ruwan dare gama duniya a baya-bayan nan a ƙasar na baya-bayan nan dai shine wanda ya faru a jihohin neja da kuma zamfara akalla mutane shida sun rasa rayukansu kana wani guda kuma ya sami rauni biyo bayan fashewar wata tankar da ke dauke da kwalta a wani kamfani da ke yankin gabes da ke kudu maso gabacin kasar tunisia yayin da ke sanar da hakan kakakin hukumar bada agajin fararen hula ta kasar tunisia moise traya ya ce bisa binciken farko-farko da aka gudanar an gano cewa mutane shida sun mutu kana kuma wani guda ya sami rauni hakakin ya kara da cewa mutane hudu daga cikin shirin take suka mutu a wajen kana sauran biyun kuma sun mutu ne bayan an kai su asibiti a garin na gebe don ba su magani da kuma kulawa ta gaggawa yana mai cewa ana ci gaba da gudanar da bincike don gano ko akwai wasu da lamarin ya ritsa da su hotunan da kafafen watsa labarai suka buga suna nuni da tashin wani bakin hayaki da ya rufe yankin na gabes bayan afkuwar fashewar tankar ta masu saurare karshen labaran duniyan kenan tuma da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan hausa radio bioh a nan birnin tehran to yanzu sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin makoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi harkokin noma da kiwo to a yau za mu fara wata ziyara ce zuwa wasu garuruwa da ke najeriya domin jin yadda farashin kayan abinci yake a cikinsu za ku mu fara ne daga zazzau wanda ɗaya ne daga cikin muhimman cibiyar noma a arewacin najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To tun da wuri dai ƙasar zauzau ta shahara da noma a tsakanin sauran yankunan arewacin Najeriya. kuma a cikin wannan yanki na zazzau da akwai amfanin gona daban-daban da ake nomawa wasu daga cikinsu ana noma su a sauran yankunan wato arewacin ƙasar kama daga gero dawa acca wake gyada da sauransu amma kuma a lokaci ɗaya a wannan ƙasa ta zazzau ɗin akwai abubuwan da ake nomawa da ba a iya noma su a sauran yankuna na arewacin najeriya saboda yanayi kama daga irin doya dankalin turawa da makamantansu idan mutum ya jirci muhimman kasuwannin zazzau kuwa zai fahimci cewa lallai zazzau kasar noma ce kasuwanni wanda suka shahara da amfanin gona sun hada da 'yar magaji tudun saimu lambar zango da makarfi sai dai tare da yawan abincin da ake iya samu a cikin waɗannan kasuwannin da wasunsu a shekarar bana ana ci gaba da samun tashin gwaurin zabi na farashin kayan abincin saboda haka da shirinmu ya ziyarci zazzau sai tuntuɓi wani bazazzage domin jin ta bakinsa akan yadda farashin kayan abincin yake ga abin da malam iliyasu yake faɗa. maganar tsadar kayayyakin abinci shine na farko kayan da kai magana abinci kamar irin su shinkafa gero masara da sauransu gaskiya yana nema ya fi karfin talaka saboda yanzu kamar tiya na shinkafa haka a nan ana sai shi naira dubu daya da dari biyu da dari uku har da dari hudu ma'ana mudu ya kai kamar naira dari bakwai kenan wani dari shida da hamsin ya danganta da irin shinkafan da take kamar gero shi kuma shi kan shi gero wanda mutane suke sayan shi ya riga gero ya kai naira ɗari uku shi kuma mudu tiya naira ɗari shida kenan masara shi kan shi ana sayar masa kusan naira ɗari biyu da tamanin ɗari uku shi ma masara wannan kenan. to bayan da muka ji wannan takaitaccen bayani akan farashin kayan abinci mun kuma tuntuɓi abokin hirar tamu domin ya sake mana bayani akan ko mai jawo haka tashi mahangar. ko noma ba a yi shi yadda ya kamata ba kamar da gwamnati ke ta cewa an yi noma zai ce da mu gaskiya ba gaskiya ba ne ka kaje kasuwanni ana irin su kawai gari kamar ni a kasuwan dariya kan yanzu ka rasa mu masara ko ka rasa wake wannan kenan sai maganan kuma cin talaka zai iya rayuwa nan gaba aka ce wai tabbas zai rayu ma cikin wahala daman da wahala yake ga azumi na tun karuwa maganan da ya kosai bai taso ba ko maganan kuma tunda da dama kudu da ana shi da gero ne so gero ba na har ila yau mali iliyasu ya ci gaba da yi mana bayani kamar haka yanayin rayuwa kamar yanayin tsaro din nan da talauci ya sa abinci ya yi wahala kamar masara ɗin da dawa ko gero gidaje da suke da irin gidajen kaduna suna siya hatsin nan take ana sai da buhu naira da dubu goma sha ta ai dubu ashirin da takwas ko na baka a kasuwa suna iya siyan shi akan naira dubu talatin da biyar ma a ne za ka zo kasuwa gaba ɗaya ranar kasuwan ga babu bu masara ma yawan da suke sowa su kan sarau sai naira samu naira ɗari biyar dubu ɗaya ba sa iya siyan shi su wannan ya kawo kuma da tsoro to dama dai daga lokacin da aka fara karatar damunar da ta gabata da dama daga cikin masu sa'ido kan harkar noma a arewacin najeriya sun hango da yin hasashen cewa lallai bana za a sami karancin kayan abinci samun karancin kayayyaki kowane iri dai kuwa yana taka rawa wajen wato haɓakar farashin su da yin tsada su, dalilai da dama suka ambata da zai sa a shiga wannan hali da ake ciki sun hada da matsalar tsaro da ta hana manoma zuwa gona a wasu yankuna sannan da ɗorawa manoma haraji da ɓarayin daji suke yi da kuma cutar corona wacce ta zama wato ruwan dare gama duniya abin fata shine a samu yanayi wato sauyin yanayi wanda zai sa farashin ya faɗo to masu sauraro a nan za mu da sa'aya kafin mutuwa ta gaban da za a ji mu da wannan batu a wani gari a arewacin najeriya sai da kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum ya tumatala shirinmu koma noma kinan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa a yi saurare lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kamo kide-kide daban-daban da suka shafi haƙoƙin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabon shekara a nan ƙasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo kwaoki daban-daban da aka yi game da muhimmanci ko kuma game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Da farko mun gato muku Omid Jahan madalla amir jihan ke naka saurara a cikin wakar da ya mana da fatan masu sun amfana da waɗannan waƙoƙin kuma a nan ne zan jalin zamun shirin sai a za ku ji mu ɗauke da wasu sabuwar waƙar amma kafin nan ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng/radio a huta lafiya. madalla masu saurare da haka maka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na dare inda za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye din bugu da ƙari kan labaran duna da dai sauransu ta ma kafin lokacin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirye-shiryen ya kankama waɗanda kuka ji muryoyinsu zama waɗanda ba ku ji ba ni muhammad awal bauchi da na kasance da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe ke cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.